ka ka biya ka ce ku tashi ku tafiya ku fi sabilillah to ka faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir a wajen Allah da Allah da zai ba ba kare ba ɗayan kenan wa kutiban lahu mi'atu hasanatin sannan na biyu a rubuta maka lada lada lada har guda ɗaya ka san so ake yi mara me kai amma lada lada lada an guda ɗari bayan an baka ladan ta bayi guda ɗari guda goma kuma an baka lada lada an guda ɗari bari ku ji na uku kuma wa muhiyyan anhu bi'atu sayyi'atin sannan a goge maka a duba laifukan da dama suna nan Allah ne sanya wasu sai a ɗauki ɗari daga cikin laifukan da kai sai a goge maka guda ɗari nawa kenan wa kana lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu hatta yumsiya dan ta zame maka laya hirzu kina ke ta hirzi ko wani ba shi da hirzi to ka samu hirzi a wannan rana har yamma ta ka samu hirzi shi ka ga wannan shine hirzi na sunna hirzi da ci kai amma kana da hirzi ba sosai ma'ana kana da kariya ka samu kariya ka samu ganuwa Kasan san kuro. ka tsare kanka Allah ya tsare ka wa kana lau hirzan min ash-shaytan yawma hatta yumsiya ashe aikin kariyar tana yi maka ne daga sabo zuwa yamma kaga sai awa goma sha biyu take baka kariya sannan na nawa na biyar walam ya ci ahadun ahadun na kira fi siyakin fai walam ya ce ahadun ba wanda ya zo da wani aiki bi afdala da mafi fici da ma ja a fiye da wannan ba wanda ya kawo ka kowace wazifa kowace dariƙa ko me yake karanta a duniya annabi ya ce bai kawo ka ba walam ya ce ahadun hmm. bi afdala mimma ja a bihi illa ahadun ahadun amila akthar min zalika sai dai wanda ya wanda ya fa yawa ya kara da wasu azkar inda ya wuce kada su amma in yake yake annabi ya ce a tsaya alaihi salatu ma ya rawaito shi sannan bukhari ya rawaito shi mai lamba ta dubu uku da ɗari biyu da casa'in da uku muslim ya rawaito shi mai lamba ta dubu biyu da ɗari shida da casa'in da ɗaya idan allah ya zaka kai da safa a ce ka bar wannan garaba saurin me kake gaggawa me kake minti ne zai dauke ka in ma ka bi shi a tsanake a tsanake a tsanake a tsanake ba zai fito wancan minti biyar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa huwa ala kulli shay'in لا إله إلا حدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة قطت عنه خطاياه وإن كان مثل زبد البحر wanda ya ce subhanallah wa bihamdi dama yana cikin to shi ne wannan au amal aksara min zalika bayan yi wancan dari kuma sai ka kana da ranar lokaci sai ka kara da wannan dari ai ka kawo ta wanda ya dari wancan kai sai ka yi dari wancan kai wata dari to shi ma wannan safa da yamma mage ta sai ku ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi me ba ana subhanallahi wa bihamdihi in ka ce subhanallahi kamar ka ce la ilaha illallah in ka ce kamar ka ce la ilaha ne in ka ce ba ga hamdika ba ka ce illallah ma'ana subhana ta kore ma Allah duk kishiya ta kore ma Allah tawaya ta kore ma Allah na ƙasa ta kore wa Allah bacci da gazawa duk wata abu da aka jingina wa Allah na kasawa ɗa ne mata ne na duk yau gaba ɗaya kama Allah daga na fari ne wa isbat ka kore ma Allah na ƙasa ka toye ka tabbatar masa da kamala shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi tsarki ya tabbata ga Allah ba shi da mata Ga ka ce kai masu cewa ma Allah yana da mata to subhanallahi kuma su ce Allah yana da subhanallahi yahudu ya ce Allah yana da da zubairu